الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فسع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض الرشد قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أعودي الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستطيعون تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تغى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استكبروا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار My respected sisters in Islam, or brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. all praises are due to Allah alone. The creator of the universe. May his blessings be upon our master Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, his household and the companions and those who follow their path to the day of reckoning, day of recompense. The day of Qiyamah. During our meeting yesterday, we highlighted Allah's favor on his righteous servants to include the following. the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala prepared the paradise for them, that is the righteous servants, and enjoying therein. May Allah admit us into Jannah with those. They will be carefully taken care of it, of in it. They are the services and more based on their desire quest. They have special service providers ready at all times. There will be a dwelling in the loveless home. All they will be offered, thus, of fruits, refreshments, and other foods are as a result of their patience in worshiping Allah in their lifetime on earth. Again, one will gain the pleasure of Allah through their obedience to Him and His Messenger, extending goodness to parents, also a maintenance of the rights of the weak and or the poor, observing five daily prayers on time and congregation. With the accepted attitude and true submission to Allah subhanahu wa ta'ala, one is guaranteed admittance into Al-Jannah al-Firdaus, insha'Allah. May Allah bless and be blessed with us. And uh, we are still in that surah, in Surah Al-Insan. And maybe today, inshallah, by the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we'll move to the end of the surah. May Allah subhanahu wa ta'ala see us through. May He guide us to the right path. Al-Rahman, proceed. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نسلنا عليك القرآن تنسيلاً فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan da ya ɗauko mana irin ni'imomi da ya tanada wa ‘yan aljanna ya faɗa sifofi wanda kowane mu'amin ya ce da irin hidima da ake wayan aljanna duka muka ce a sakamakon biyayya da ake wa Allah su hannu wata to Allah madaukakin sarki sai ci gaba da bayani Allah ya ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzilan inna mu inna mu duba it is we but your thinking should not go far ka tunanin ki kai nisa sosai Allah shi kare ma idan ba za ku iya gane wannan yaran ba ki je fadar mai girma sarkin juwa alhaji dokta idris musa ki je da masu sarauta suke magana ba za ki ji sarki ya ce miki ba zai ce mu sarauta kenan kasai ta kenan isa ke an gane to haka in Allah na magana zai ce mu Allah ya ce inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila ya kai Muhammad ya kai annabi mai girma lalle mu ne fa muka saukar maka da alqur'ani it is we that will reveal this book to you mu muka saukar maka da wannan alkur'ani daki daki daki daki tadridiyan gurgudun bukata a koda karatu za a koya maka ga alarama zaune su suke ta fama da koya mara hada ba ka iya da yaro za ku kame shata ka shi za ka ɗauko daga bakara zuwa na shi ka ce gobe zai hada shi kai ka san ba gaskiya kake ba ai za ku yi mishi wani bangare gobe zo biya ƙara mishi asara da za a yi tasmi ya yi a zo a yi musaffa wacce karanta na wani karanta na a zo a yi wannan kowa na dandaki haka a ɗauko nan ɗauko nan ɗauko nan kuma wallahi rantsuwa ke nan da babu fara. kun ga abin da kuke rike a hannu yaran nan kanana wallahi ki gwada in ba ki da time bari mu yi amfani da wannan kalmar samu kaset wallahi yaro kirarar sun da girman Allah ki ije mishi ƙwa'ani kullum wallahi da jiwa kun ga mun nan kuna ganin kwace mun ustazai kan mun ne na dauka ba da yawa hikiman gida kawai na rikita maka wani abin lokaci in ka ɗauko bita in ka ga abin zai shige maka sai ka ɗauki wani karamin yaron ka sai ka ce a ɗan karanta sai da maka da dawaka wallahi sai ka ɗauki kanka cikin sauki shi bai da matsala ba to kar ku wasa da damun ku yaran nan ku dage ku rinkuwa musu abu za su ɗauka in kana sa da ka haddace Qur'ani da wuri tun daga garba yake fahimta cewa ina wasan shi wasan shi kan baka tsakana shi ma amma kuma karatun ka zai maka zai ma karatun ka ni yara na ne yara na ko abin da kawo musu ce zan zana su na tashi da safe na dawo masallaci to an riga an tashi sun ji wani koma yaji na bacci a wani gefe sai dai na ce mishi yau an ce za fa zamu ci adala ka zuwa ba bayan haddace ya riga na haddace mishi ya riga ya ce min abu na kaje yau yake fara kuma kunni na nake jifa yanzu zai program na shi ne su aka shi kyale shi kuma Allah ka suke abin su sai ya ce maka yanka ya aminta daga bulalanka shi kenan shi ko zai je harkar shi to karka takura mu yara ka sa ido na kan yara kada ji shi ko ji mun amma wasa ka tala rewa Allah ya ce mun saukar da alkur'ani gare ka kai annabi Muhammad ka koya wa mutane حرم كما نحن وأنزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبينه للناس ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce mun saukar maka da azzikiru azzikiru suna alqur'ani

kuma Allah ya protect alqur'ani na'am in ba haka ba daga matsala don Allah ya yarda mai wasu abubuwa duk kwarin ka larabci kana zana wani abu wallahi tuni za ta teku kana zana wani abu tuni za Allah zai fure ta domin kitabul hidaya ce Allah ya ce afala ya tadabbaru na al’ur’ana afala ya tadabbaru na al’ur’ana wa lauka na bin inji zairila lawa da dufi ihtila fanka fi ran wani isma'ila wata alaƙi afala ya tadabbaru na al’ur’ana da ku Allah yake magana da mu gaba ba kuwa karanta alkur'ani ku yi dabbori da shi afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluna qur'anin nan da Allah ya saukar da ita ƙur'ani girman da ƙur'ani ke dauke da shi ƙur'anin Allah ce da an saukara kan dutse za ka ganta take kyakke cewa take. Lau an tsalla na zan ƙunta na ala jabalin na ra'ayi ta huho shi an ruta sadi'a. Lẹ́gọ́ ayé tẹ́hùn kọ́ṣì àmú tọ́fọ́ tí àmú ń وتلك الأمثال na للناس لعلهم يتفكرون wato idan za a yi ta magana a kan Qur'ani muna tabbatar muku 'yan uwa Qur'ani darajar da yake kunshe da shi alherin da yake kunshe da shi wallahi ba wasa bane wani malami ke cewa wa idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballah yajuka min alham aw kama qala inda ba nasi bane yazo dide idan kana cikin damuwa bakin ciki wahala ta rayuwa karanta littafin Allah za ka samu nutsuwa za ka samu nutsuwa ƙwa'ani ke wallahi ko kaji inda ana a karanta ƙwa'ani dabbobi shuke ba ma mutane wannan tsari ce ta Allah don maganan Allah ne Allah ya ce afala ya dabbaro na alƙur'ana ba kuwa ta dabbori da alƙur'ani walau kana min inda ghairillah da a ce qur'ani wani daban ne ya tsaro zo da ita la wajadu fi ikhtilafin kafiya da za ku samu sabani mai tarin yawa contradiction za ku samu za ku samu wannan maganan farko yana contradiction daga na ce yana contradict amma ba za ku samu wannan cikin qurani non imamu shafi'i Allah ya kara masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna Imam Shafi ke cewa duk wani littafi da za a rubuta kan ƙasa yace samun kuskure a littafin shine darajar littafin na'am zo wani balaga shine kimar littafin saboda ba Qur'ani ne. Qur'ani ne kawai za a samu kuskure ba kuma duk wanda yake aiki da harka irin ta koyarwa a jami'a ya san da wani zai ka ɗauki wani project aka yi shi misali shekara biyar baya daga wani suka yi shirafi wa suka faɗi sun project misali ɗauko na digiri misali suke na ɗauko na Majistar master ɗauko na doctora to wanda aka yi shekarun baya sai ka ɗauko yanzu nan guda uku ga wannan misali professor ya duba wannan professor ne wannan associate professor ne wannan senior lecturer ne amma duka da kadira a yanzu kana budewa sai kaga kurakure amma fa a lokacin fa manyan malamai ne ba kuma kuma ku gyara yanzu ku ba da wasu shekaru wasu sashi ba sake ganin kuskure ko kai ka dauka da hannun ka duba za ka kuskure amma qur'ani tun da kuce tun da kuke muku na haushe ko wai haushe ce tun ba a haifi kowar mai sabulu ba haka ne wai zirbe ki da fari kowa kawa <laughs> tun da kuke a tarihi kuke da wajen kudanen gawar kuskure <laughs> wallahi ba Allah in ma an da an buga wani wuri don a fata wallahi ka kauna Allah ku kar ma bude mishi ka ce karanta ka za ka ja karanta su daidai wancan ka gane kuskure wannan sirrin ƙur'ani ke na'am Allah ya ɗauke shi zuba kirjin wasu bayan Allah har yara ƙanana ƙur'ani ke har wa'in su mata da haka Allah ɗauke sarki ce Qur'ani da kuke gani da za a sauke shi a kan dutse لو هذا لا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah yace wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Qur'an da an sauka da shakan dutse da ta wargaje sai za ta dauka ta kaina amma dan adam fa ya ɗauka. ana fama masha Allah ana kanta sai ka samu nutsuwa aljini na shiga jikin mutum kai magani shi kama kullum dama na mara lafiya karanta da ƙur'ani karanta da ƙur'ani amma in namiji ne in zai ya kare ta jikin mutum da akwai wannan kurakurai da ake akwai kurakurai da ake a wani rubuya eh, malaman rubuya sun yi bayani a dafa kan mutum karanta ƙur'ani ta dama amma in namiji namiji sai ka tsara cikin shi amma in na mace ne ba ka da gurbi ka taɓa kan na mace ba ka sai matanka ko kanin ga koyanka ko mamanka an gane ko kan ka taɓa musu cikin ba matanka bai ah, kai nisa nisa kullum ma kai nisa nisa kana karatu nisa ƙur'ani ne yayi a inda ƙur'ani zai girma wuri ce ɗan auren gurbi ba da kusan da wannan ba su haɗuwa ba ne shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa mu muka saukar da wannan littafi a wajen ka ya rasulullah muka saukar da shi daki daki gurgudun bukata da dirijiyan malamai suka shaka saukar da Qur'ani in abai ta so sai a karanta saukar da ta so sai a sau in damuwa ya damuwa kafin a sau kara gaban wanzu Allah Allah sai sako da aya kafin wani lokaci umar yana zaune a daki kawai sai wani tura kofa ba ma bai shiga umar shi ba shi ce Allah ka sako da wani ayan da in mutum shi gidan mutane sai ya nemi shi kafin waje gaba maza Allah an saka da wannan ayan يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها Allah ya ce ya ku masu imani don harka ce ta masu imani masu ya kamata ba gaba gari ba ne don har gobe yin gaba gari sa sa shirin gidan mutane kawai sai wanda yana gani abokin kare ko wani abu ne kawai sai zai turawa ma kofar gida ba ba kawai sai shi na ruwan shi kalli maka mata arha saboda gani shi yasa a shari'a idan mutum so leƙa maka gida ka gwada na suna leƙa maka gida leƙa maka mata ka samu rino kusan rino ba sa kuke kira shanin ba wanda ake gasa nama da shi karfin nan ko misila da kuke kitson nan ka bar sai leƙa sai ka huda mishi ka fara da iska Allah ba komai shari'a ne darajar da mace take da shi a gidan dawuranta, wallahi duk wanda ne ke ta wallahi kama shi zana shi a kai ta, a ɗaure shi a kulle shi ne mafi sauƙi ma da Allah zai tsine maka ya mai tana da yanci a cikin ɗakin mijinta a gidan auren ta zaman take so yadda ta zai daga cikin mijinta to mata ga ta sa jiran zo t-shirt kawai ka leƙa min mata kun gana ɗaya zan maka Allah ya isa kun ji biyu ɗaya kenan na biyu zan sa a kama ka na uku sai da garfi na kare na hudu zan sa a yi ta maka tsinuwa har duniya na ɗi saboda Allah ya bani amana ce in rike ta karin bura walakanta kun ga darajar da mata suke da shi ko kuma ka watsar da kan kurin girma ne ku tsaya inda maza da suka ce ku tsaya sun ce yi gaba yi gaba dawo dawo shi kenan shi ne shari'a ba tilasti ba tilasti respect your husband bin mijinki shi ne bin Allah na wannan ƙa'ida bin mijinki shi ne bin Allah in baban ke miki waya yana son ganin ki baya gama mamaki ta kira ki ce wallahi ba ta jin daɗi ne eh, ki so mijinki ke ce a karki kuskura wallahi kika saka fa ne miki wallahi to da ne kike Allah ya ce muka sauka maka da alƙur'ani mai girma da ke kuma fa ba an saka annabi ba zai aiki ne zai koya mana karatu zai koya mana karatu kama arsalna fikum rasulan na'am كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قرآني هتمن سا أقويا مكا da ke ciki sanin إبادات sannan kuma ka yi tilawarsa ka samu lada a makaranta hadisai wa insha Allah. Ubangiji su bane tsara ce fasbir le hukumin rabbika kai manzo mai girma kai haƙuri idan an bayan manzo Allah haƙuri akan wannan aiki ta addini kuma ya ya dauri kuma inda damuwa Allah zai magana da shi gaba da gaba babu tafinta zai turo mala'ika zai kuma yi magana da shi to waye ni waye kai waye ke ba za mu bi Allah ba ya da mu ba wani ne ba na rantsa muku da girman Allah manzon Allah da bai taba ganin mala'ika ba sai lokacin da ya fara gani a kogo a tarihi malaman sun kantar da kowa annabi kenan fa wallahi san da ya zazzabi a guje fita a guje na gaya muku ya halarta mutum ya gaban su ba wani karfin hali kawai ne maka ya ce har da kai a'a annabi ma sun gudu ne musa ya gudu na'am zalla ya gudu ai duk baraza da za ka ka bari sai ka tsallake tukun sai ka fara baki amma za ka tsakana barazana kuma abincin da kai manzo Allah da ya ga mala'ika jibrilu ya fito mishi a mala'ika. fuffuki ɗaya kawai ya ce ya toshe sararin sama kuma na fuffukin ɗari shida ne fuffuki ba ɗaya kawai ya toshe sama saman nan ba ba wani na garin nan ba ya jama'a ya ba zai gudu ba ya gudu ya tsaye shiga gida Allahu akbar Allah ya muku kima fanna bai mai karatun akan ku da manzo Allah ya gudu fa bai fije wurin kowa ba sai matan shi Khadija don matanka ne kadai za ta iya tare kayan kada cikin damuwa wallahi da yawo sai yan wanka ma suna yawa sai amma da ka waje wace ya gudu zuwa wurin matan shi Khadija yana zan mai doni zan rufe ne kirji akwai damuwa sai da ce na su me ya faru hau akbar matan kirki me ya faru yace yi ga more wani iblis na yi ta ce ne mutum bari ku da mata ce mishi kai da iblis ko shi dan ko aljani wallahi sai dai labari sauka jin sai da su zo su bika daya kana sadar da zumunta biyu kana taimakon masu rauni uku kana kula da marayu hudu kana dinke tsakanin al'umma sai a kuma ishe zan zirin jayi ka to kun ga an ba mu wani satan ansa sani mu ma sai mu rika ko ba haka ba ta rufe shi na gashi ya shigo gashi ya shigo ya shigo ta ce eh, ya shigo to malaman tarihi sai suka ce sai ta fara buɗe wani ɓangaren jikinta wasu malaman suka ce gashin kai wasu suka ce ta fara kan tagatin kafan zanata ta ce idan mala'ika ne zai kuskure ba sa wannan kuskure لا يعصون الله ما أمرهم لا يعفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة قبائل سباسة ساعة مدوكوشن الله سبحانه وتعالى سنة دوم من مرنسة دمي زي قمت لا تقول لكي ساور دمي والدليلي أما إيش يتنني تو to ba zai ƙara shigowa ne ƙara zama kawai yana ta ce wallahi na ja da ba ya gudu ya tafi ta ce wannan namus ne wannan mala'ika ne wanda aka turo ma annabi musa amma zo mu je akwai kawo na na na iraka mu je a bincike shi akwai daga cikin ta wanda yake da yana da ilimin a taura injila da zuwa sai yake cewa ina ma a ce Allah zai sa ya samu dogon zamani da na taimake ka a lokacin da za a kore ka a garin makka mazalla ya ce kora ma za a yi ya ce ai ba wanda zai zo da irin wannan abin da ka zo da shi kuma sha lafiya ai ba zai ba koran ka za a yi wallahi ina mishi sha zai annabi ne fa Allah wannan shi ne annabin kakken zafi da kuma wani karatu za ku ɗauka wani wani fiƙi za ku ɗauka ƴan uwa kusan kuna daraja ku in namiji ya shiga damuwa waje ya kamata ya dawo gida cikin tamishin hankali taimake shi yana dawowa me yake bukata ai sakarin ji a karatu ko sakarin ji ko ji ki kokari duk da za a yi ki san me ke so me baya so to avoid crashes internal crashes na cikin gida Ina kira shi a shan ruwan sanyi dawo a yi dawo sai shaki ne a a sha'in da rabe shi nama yake sai shi a a shi kaza ne yana dawowa cire mishi takalmi na mabawan abinda mata mata ba su yi bakin girman kai aka jarabi wasu miji ma na dawa yin sallama ba ta na sa wani haka da to na yanzu kuma waya ne cikin chatin su tana facebook tana whatsapp ta shiga gidan gizo ko bai suke kira wa sai miji takalmi ce miji safa ki gyara shi kofan daki inda zai zana ki share kar ki bari zai ga abin da ya zaci baya su wadai kam da ya kusan dawa ki wanka shafa mai kira daki kira ki sa turare ba za ki fita bayi yana dawa karbi kayansa ne mai wahala aljanna kike nima ana talle miki albarka Allah miki albarka shi ma ya gode ya ce Allah ya saka miki da nima wata baron Allah mai gidanta ya dawo ta ga dawo bai da lafiya kai ya dame shi da ciwo ta gari ba su dinsa sai je ta dauki ta kama ta je shi gado ta ce yana da wani kudi a samu wani magani a ce bai da kokobo ta duba jiya ta ba ta da kudi ta ba ta rasa me za ta samu ta shafa mishi a kai yana kwanci kama kai haka wallahi sai ta je ta alaula ta ta fara na filan ta gan ko Allah ka fara jira lafiya wallahi tana yin wannan sallah da mishi lafiya sai ta bai da Allah tana kare ta ce Allah ya miki albarka to ire-iren wannan ba ko na faɗa ba ne ko na faɗa ku ce ban faɗa ba kun gane kun ji zan faɗi wani magana ne ko na faɗa ku ce ban faɗa ba irin wannan yaushe zai yi kishiya yaushe zai tunani <laughs> amma kan ku ce ne na faɗa <laughs> ku ce ana ramu ne ya aya ga fasa kun ga ba ruwan ba wani maganar kishiya balle ya tashi hankali balle za a yi kaza za a yi mutuwa kamar wani zamanin da ya shige kwanakin baya tun nawa ya ma? wani zamanin da mata suke kisan kusa mata ko zamani kamar shekara uku ne ko da mata suke kashe mazajensu da wani ajiyar aure ta gani waya ko da kano mamaye shi ne za ta bi shi da wuka <laughs> akwai matsala akwai matsala wani ne a wannan zamanin ne kuma la daga sake a kano ne shi ba tun da mata suna kisa kuma ya yi waya da kanuwan shi kenan kuma kanuwan shi na kawai ko ta ji murya kuma ta ta shige ta inda yake sai zai fara sallah inda ya saba sallah sai da tsawo rufa ba sai ya karshen da in ma wani abu zai faru zai yi ah, sai ji matan shi to kuma bayan da za ta ta shige ta gaban shi na sallah sai ga ta zo sai ta dawo ta rabe za ta wuce ta ba sai ya juya a guje sake juyawa sai na kallon yamma ta wani sallah kake ya a yi halarta kun sai yanzu lokaci ko sai ce na ce bakin yau gani ne ta kuna ne Allah ya samu dace ubangiji su subhanahu wata ala ce mazan sa kai haƙuri. ya hukumin rabbika da hukuncin da ubangijinka zai dora maka na ibada na'am amma sai ka daure daga ciki wala tubi afiman au kafuran min karka yi da'a biyayya a kan gariya da masu laifi mutumin da ka san bai da ake sai safa ma Allah mutumin da ka san shi girman ta ne a rayuwarsa ko ne? ba biyayya gare su kawai ka gaya musu sakon Allah su wa ta'ala sannan ya ce wasu kuris marabbika ambaci sunan Allah ubangijinka bukuratun wa asira safiya da yammaci anan malamai suke cewa an batan ubangiji a nan shi ne abin da ya shafi yin sallah mai wannan tafsirin ma abin da yake cewa sallis subha wa zuwa wal asr kai sallan asbahi ambaci ubangijinka sallar asar ambaci ubangiji ka sallar zuwa ka ambaci ubangiji ma'ana ka yi sallah domin wurin sallah ana ambaton Allah su manu wata ba za a ji a yi sallah ba sai kira sallah kaga ambaton Allah za ka ga suna ka ce Allahu akbar za ka karanta fatiha Allahu akbar sani Allahu liman rabbana wa lakal hamd assalamu alaikum wa rahmatullahi amma san Allah ne kaga kenan ka zamo kana yin sallah a kowane lokaci sannan har wa yau ka ambaci ubangijinka a safiyar nan akwai azkar da musulmi ya kamata a kowane bayan sallah da sallan magare safiya da yammaci in ka zo kwanciyar bacci akwai abinda suna ya tanada maka duk wannan fa ana ya shirya domin mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa saboda gara ba sa ci lafiyar jikinka ne a masu shirri ne a masu yawon dare ne a amini ne a amini ne a amini kana gama sallah karanta fatiha ya fala yana ikhlas bismillah lalina ga ne ne nan bai kafin ka fita ka je wurin aiki za ka fita gida akwai a zane shari'a ce shi na yi ta ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi ta'ala ka da wala ka gida yi sallama ko ba yi bayan magarin shi ma kai wannan azkar

mu kai wani zai ma matar shi gari a tutura Allah don wani ya taba gina da mu mu matar shi sai ji a bakin mu kuma mu Allah ne kawai ya fasa tayan lokaci wani abu ne su sai muna bayanin abin da ya shafi tafsiri na yamma muka fara tafsirin da mu a can santa din mu karfe tara a tashi goma awa da yake to shi ya ce matar shi in kullum na tafiya locus ana fara tafiya tun karfe takwas kuma a ta sha biyu sai kai sha biyu da sun da mata na maza suna zuwa sai kai har mata mutu kai mutane sha biyu waje ce ma malam wallahi tsawon wata kowane azuma ba zai ke fara mana gida in ya bari gida tun karfe takwas wallahi tun karfe da yake dawo kuma ya ce wa loko suke tafiya ta tafiya Na sha ba wannan tafiya goma da rabi kowa wata wuri saboda haka yan uwa kan mijin ki kirkar tattauna da shi bayan ishari in ma zai jawo wuri ne kina da haƙƙi ai saboda za ki iya rufe kofar gida ai ba za ki bar kofa a buɗe ba in yana da tayawa zai ki mishi uzuri kamar mu da muke zala muke haka zala muna yin duka kan yi wazin local government mukan yi wazi na state mukan je wazi na shan haka muke fita a dawo da dare ka dawo gida to sai ka gaya musu Kuma ka ba bayan isha'i babban azka da shi ne kwanta a gida da iyalanka a gida ka yi bacci su zanka sai ka yi alaula in ka yi alaula ka bude tafukan hannu ka karanta abin da annabi ji a karanta su fana na ka shafa a jikinka daga duk wannan ka ambaci sunan ubangijinka safe da yammaci sai ce wa minan laili wa milan laili fasjuda lahu wasab يسبحوا ليلا طويلا إن هؤلاء إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Ubangiji subhanahu wata'ala ce wa minan layli abin da ya shafi dare da dare kuma shi ma ka tashi kai sallan magariba da sallar isha'i wa sabbihu laylan tawila ai shi ma kai tahajjudul layl nafilatan na'am ma'ana da dare kai sallah safe kai salla, yammaci kai salla, kaga can da yace bukuratan wasa kaga safiya da yammaci kenan yammaci ko shi kama abin da ya shafi rana fara karkacewa ke a zuwa da la'asa sannan kuma dare akwai sallan magariba akwai sallan isha'i sannan kuma bayan nan ka yi amfani da wannan daren wasa bihu lailan tsawila ka yi ta hajji ka yi na tilbili ka yi ta saboda karatu kai ta zabga karatu to kun ga duk wannan yana da alaƙa da ne da alkur'ani bai girma domin a kiyamun laini abin da aka fi bukata shine tsawai ta karatu ta yi karatu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayuwa wani sahabi ce ya tashi ya bi annabi Muhammad ya zo gidan manzon Allah yana sai ga mai manzon Allah yake a wani ibada ya yi ta kai ga manzon Allah ya tashi a laula sai shi ma ya tashi yace fara bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah ya karanta bakara aya goma zai rubuci sha biyar ishirin manzon Allah sai gane ta kaf ya sake shiga nisa ya sake ba don kare abin kunya ba da ya gudu amma Allah da masha Allah Allah da sa bai bar duniya da sa ko ya kai ma kace ko ka ci ba da ce na na'am sai je wurin tawagan bayan Allah saboda haka ƙur'ani yana da muhimmanci yau za mu karanta wasu hadisi akan ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin sahabi Abu Umama Abu Umama yake cewa sami'tu rasulullah naji manzon Allah yana cewa ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani mai girma duk wani mutum ya karanta alkur'ani fa innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi alkur'ani zai jira alqiyama yana ne tun masu karanta shi suna bi karasa me kika rasa sannan sake cewa a wani ruwaya na annawas bin sama'a yace naji annabi Muhammad yana cewa yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqduhu surat al-baqara wa ali imran tahajjani an sahibi manzo Allah yake cewa shi wannan sahabi sai ya ji annabi da za a zo ranar alkiyama da alkur'ani mai girma da ma'abuta karanta alkur'ani waɗanda suke aiki da alkur'ani ba karanta a baki kawai ba ka yi aiki da shi to ana zuwa a nan suratul bakara za ta yi gaba da alim rana suna ja'inta bakara na cewa ita za ta ja shi alim rana cewa ita za ta ja kamar da muka san cewa annabi faɗa wani yana karanta suratul bakara a gida aljanu ba sa zaman gida sai a daki an gane a wani ruwaya na Usman dan Affan Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa Annabi Muhammad ya ce khairukum man ta'allama al wa 'allama yayyanku wanda yafi kowa to shi wanda ya karanta al man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ya koyi ilimin alqur'ani kuma ya karanta an gane ya koyi ilimin alqur'ani kuma ya karanta kuma ya aiki da alqur'ani sannan Aisha ta rawaito hadisi ita ma Aisha matan manzon Allah ita kadai Annabi Muhammad ya aure ta budurwa ita kadai manzon Allah ya aure ta a yar karamar yarinya ruwaya ne shekara 6 zuwa 7 amma bai tare a wajen ta ba sai tana shekara tara malaman sun tattara abu da dama yanayin girman su da sauransu amma dai wannan shekara ga aure kenan kima ma yanayin ki daga shekara shida zuwa bakwai in waye sallama ya zama aurenta kuna iya mishi ko ba haka ba kuna iya mishi za ku kai yar koyar shekara bakwai gida wani <laughs> masha Allah aisha take cewa annabi ya ce allazi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara mai karatu alqur'ani gwani ƙwararre yana tare da manyan bayan Allah wallazi yaqra'u alqur'ana wa yatata'a fihi wa huwa alayhi shaqul lahu ajran wanda yake karatu alqur'ani kuma na shan wahala wurin karatu amma kuma yana neman ilimi bai kuma daina ba yana da lada biyu ladan wancan da za a ba shi lada na ishihadi da kuma dace da yake sannan ƙur'ani yan uwa Umar dan Khattab ya rubuta hadisi yake annabi ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akhar Allah yana daga daraja na wasu mutane da wannan littafi sannan wasu kuma na kifar da su in sun wasa da Allah sai ya wasa da shi kuma abdullahi ɗan umar ya sake cewa annabi ya ce la hasada babu hasada da kyashi da ya halasta illa fisnataini sai akan abu rajulun atahu alqur'ana mutum da Allah ya bashi alqur'ani mai girma fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar ya tsayi wurin aiki da qur'anin ba dare ba rana to ya halarta ka yi hasara ka ji a zuciyarka ina ma a ce kai ne wa rajul mata'ul lahu malan da mutum da Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar yana kokarin ciyar da dukiyan ba dare ba rana an gani ba dare ba rana sai ka ji a zuciyarka ina ma a ce kai ne. shi ma wani hadisin Buhari da Muslim inda zan tsaya a ƙarshe shi ne hadisin ɗan maso Allah ya ƙara yarda a gare shi ɗan maso da ke cewa annabi ya ce man ƙara a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah falahu hasana yana da lada wato ita ce hasana wal hasanatu yace hasana da ake nufi bi ashri amsalin goma fa za baka na fata kuɗi la aqulu alif lam mim yace alifun harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun kenan kika ce alif lam mim alif lam mim la da goma goma goma 10 times 3 equals to 5 haka za a bari haka za ki dauko tun daga bakara har yi zuwa nan wannan imamu sun zai tun na hadisi kuma ce hadisi ne wanda yake ingantacce sannan a ruwayan da kai ce inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal bayt al-khali gidan wanda tumbin sa ba na alqur'ani kuma gida ne da aka rimace su da yaki yan uwa mu dage mu karanta alqur'ani mai girma mu san darajar Allah mu kiyaye abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a zan dakata a nan saboda akwai tambayoyi haka da yawa kuma yana da kyau mu rika duba tambaya da yan uwa su rubuta akwai wannan akwai wani ma yana nan a baya nan amma wannan na yanzu ne ka karke shi ka haɗa shi ga wannan kara wani rubuta kayan shi kuma ba a duba ba ka haɗa za mu iya wa insha Allah a masu tambaya mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam suwa ya kamata a ciyar wanda ya kamata a ciyar <clears throat> ban gane ciyarwa ba ciyarwa wa iri ke ciyarwa na in mutum ya yi laifi ko na ku, na kafara ko ciyarwa in ciyar ciyarwa fakiri ake masu an gane fakiri mabukaci kawai shi za a ciyar kowane ma irin ciyarwa ne fakara su za a fasu mabukaci assalamu alaikum malam miji na direban ana ba su man man fetur sai suke saidawa to suna ciyar da mu da kudin malam shi kudin haramun ne ana ba su su kai na mutane sai su sata su sayar idan ya ɗiba au ara ma haka ne haka suke abun su kenan to kaga in dai haka ne wallahi karki in ba ki kuɗi ke tafarki. kai ki ci abinci da da haramun ne idan za ki kasuwar lara ko za ta ki za da kai kyauta assalamu alaikum madam sujjadan kabli ko ba'adi da ake yi musu ake yin su da biyu tambaya ce ara maka zuwa min da kyau malam an ce idan mutum ya yi kaki har kwalle ya fito to azumin shi ya karye to malam sai na bar sha ma'ana ita takan yi kwalle a takan yi kacin kwatar kwalle ya fito ba abin da ya ma azumin ta ke da an gani ya halarta kisa to da rana kwalle kisa da rana ba laifi an gane har maganin ciwo ke sa in ma kin ji shi a ki bai kara miki azumi ba ku je ku karanta littafin da albani ya rubuta sifirin da annabi ya yi azumi ya kawo ina abubuwan har mace tana girki kai ki dai girki miya eh, gishi ya zarce miji ke miki duka da yamma ku zuba da abincin a'a in kina yin girki ki sa hannu ki ɗanɗana a harshe sai ki zuba annabi akwai hadisi a kai ki haɗe an gane ya da azumin ki a kare idan da na ki na yin ne da dan Allah a wa'azantar da masu cin dukiyar marayu da kuma irinsu masu cin dukiyar marayu su ji tsoron Allah duk wanda ya ci dukiyar maraya wuta ba Allah ya karanta ba ai ta karantawa Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama na fi butunihim ya wa sayasluna sa'ira Don masu cin dukiyar marayu da Allah subhanahu wa ta'ala yace abinda suke ci a tabbin sun nan wuta ne kuma kone su za a yi haka Allah wa dake sanye an gane ko assalamu alaikum mala don Allah mala ina son a yi magana a kan mata masu binciken wayan mazajensu wayoyi wayoyin mazajensu to kuna da matsala wallahi wanda ta kuke ranar tambayi <laughs> me yasa kuke yawan tambayi ne ba ku san mata ko suna taba mazaje wayan mazajen su ko fatawa wani za mu yi amma fatawa wani farko me ne ke sa pin a waya sannan kullu rika canza pin an gane ku don mun ga abin da mata suke cikin tura na yaran su ko yarinya kamar wannan wallahi sai ka fahimta ta gani wala buda za ta don kwalwo ko kwalwo yaran na yana ɗauka sai su ce wai zo baban ya sa ne sai ce ya ga ya sa haka ne ya haka da wani kawai to ku rika cancanza titin idan a miji ke rika cancanza titin in yi shigo ya gobe ya canza ya shigo ya gobe ya canza da karki ta mishi waya ko ba ka ba ke kuma ki tsoron Allah ki daina duba mishi waya amma shi kuma yana da wuri mai duba raki kun gane bakin ko saboda arrijalu kawamu na kan karanta ke shi na shi ba amma ku riga zaman gaskiya da Allah Ku san babban matsalar da mu muke fuskanta musamman masu da'awa kana da ɗalibai mata kana da ɗalibai 'yan sakandare kana da ɗalibai 'yan can kana da 'yan jami'a 'yan kaza ana iya baka zuwa project na wa'yansu kai ko baka sai ce ba za ka zo za su kira ka waya matan ka za ta zo ta ga nan mace za ta je ta dauki nan ta sa a ciwo ko labarin nan mace mai zama kamar sana da ita to ke ji hakuri ma ko ba dole bane kullum sai miki bayani wance kenan wance kenan wance kenan shi yasa wasu mazajen ma sai sunan matan sai su canza sai ka ga wani sunan na mace sai rubuta sunan wani abu daban kowa ne mai katako kowa ne mai shago kowa ne mai kaza ko lafi sunan mata ne saboda wani tsoron shirin mace ya hakuri ki zai sami shiga waya saboda an sha muku na siya ku dera yana haifar da matsala sai haifar da safani ku ta faɗa kuna zage-zagen junan ku a kafin da zai kara ku imani ko da ku don girma Allah ku dera ina hukuncin wanda ya tafi aikin haji da kudin sata ana da shi ina Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa sai ba Allah ba ya karba ba amma akwai malamin da suka yi wani fatawa daban amma mun fi tafiya a wannan insha Allah malam mutum ne ya je sallan tarawih kuma bai yi isha'i ba ko baya san ya rasa sallar to zai jira sai an idar ya yi isha'i ne ko kuma dole sai ya yi isha'i sannan da karki biyar zai mai isha'i in kina tarawih kika mutu ba ba za a tafi ki akan tarawih ba amma malaika ya kama ta a kabari ba ke sha ba kuma zai wahala an gane ko ki sallar ki isha na'am Shi wata tarawih na talaci an gane ko kina yin isha ki sannan in ma in an kammala ma ki goma gida ki sallar ki babu ne insha Allah ta'ala akwai wani fatawa kai ba za mu bude shi ba dan ba za ku iya tafiya da shi ba Kullum nan ya shiga eh, tarawih a musan sallar isha amma nan kira sai nan gaba sai karatu ya dan fara kusa da assalamu alaikum da Allah ina son a yi magana ok muna ya sake mai tuwa ne shi ma kan kun abin ya zama ku da yawa ganga ta sake rubutawa maganar mai cika kan wayan nan dai ara maka ga wannan ɗin ne na tana neman mijinta da lafiya ne Allah ya masa addu'a nan kuma adiya ce wai ake wannan su tsakanin adiya da adiya da mai tambaya kan adiya da qabli idan kika rika larabcin wannan qabla salam wannan da salam an gane da salam sai zaki yi sujuda sallah ne kika yi shi sai kika fara kamar da manzo Allah wani lokaci ya zo masallaci manzo Allah sai raka abin sai sallafa sai ya sai sabai na tattaunawa a sallah da raka'a sai suke cewa to ko sallar nan an rage shi ne wani ce muna ganin an rage ne to a cikin mutane akwai mutum da kira shi suriya dai ne sai ce mu je mu tambaye shi mana addini ne suka tambaye manzo Allah Allah ya ce ba ya ko daya ba rage sallah ba ko ba a rage ba ce to ya rasu an yi daya raka'a biyu kai kai sallama yace hmm. aka tabbatar masa raka'a sai dawo ya cika a biyu sannan kun gabe ya samu wasu harakat ya yi magana bayan gama biyu sannan ya sake dawowa sake an samu wani ƙara sai ya su ba yi duk abin da ka ƙara a sallah wanda babu shi to ba a za ka yi shi kuma ba a dai sai kai sallama assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah kana zaunan nan abin sai ki je ki juda sau biyu amma ba za ki mamaye ta tahiya ba an gane ko sai ki sallame hadisin da yana mamaye tahiya hadisin bai inganta ba shi kuma kabili idan kika inda za ki zuwa sai kika bar wani zama sai kika tashi kin bar wani rukuni to kafin ki sallama sai ki a biyu sai ki sallama kabli kafin sallama bali bayan sallama sannan mai gidanki Allah subhanahu wataala ya ba mai gidanki lafiya da sauran mazajen sauran su ma Allah ya ba su lafiya masha Allah tambaya na a nan shi kana tare da miji ne na mai mutum ke tare da mijinta a muka zuwa shi ya yi yawa kuma na iya ya yi yawa assalamu alaikum malam tambaya ita ce annabi isa da maman shi waye ya riga rasuwa sannan kuma an ce mala'iku suka tsaga mishi dutse ya yi mata kabari da siya bari sai na duba littafin ne ma na gani zan zama alfansa idan yana wani abubuwan ba fi son abin nan ba don ba shi a cikin abin da zai kara mana yana tarihi ne amma za mu gaya muku don akwai isra'iliya ta ciki amma za mu gaya muku in insha Allah don na ga wa'in nan tabbai da muka amsan nan su ne za mu duba wannan kawai nan kuma za mu je mu yi su Allah kai mu gobe da ikon Allah kurakurai da muka yi Allah ya gafarta mana tare da muka yi kuma a wayannan tambayoyi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya ba mu gidan aljanna a sakamakon wannan jihur da muka bazzala ko da kuka zo wurin wannan karatu muna roƙon Allah ya sanya albarka rayuwar ku shugabannin da suke hidima da mu a wannan gari shugaban kwamitin tafsiri da yan uwansa da yan agaji Allah ya saka muku da alkhairi sarkin wannan gari Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa arziki mai amfani family dinsa Allah ya sanya albarka a cikin su Allah ya taimake su Allah ya taimake su a ran makamar addu'a اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد